Yayin da gwamnatoci da ma hukumomi a Najeriya ke ƙoƙarin ganin sun haɗa kai da kamfanoni da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu don samar da kayayyakin more rayuwa da ma ci gaban al'umma. kamfanoni masu zaman kansu a jihar gombe sun fara yunkurowa wurin tallafawa a bangaren ilimi inda wasu kamfanoni guda biyar suka mika wa makarantar kurame da makafai katifu sama da ɗari biyu coko me ya jawo hankalin kamfanonin kan wannan makarantar wannan ita ce tambayar da na yi wa honorable umar barambo wakilin kamfanonin kamfanonin demo alminiyon kuma barambu nigeria limited kuma jidadu ventures sai kuma molin ventures wato molin table water and sachet water da kuma bibc global su wa'innan kamfanoni guda biyar sun yi alkawari a wancan lokacin za su ba da gudunmawansu don ganin yadda ɗalibai suke da kuma ƙyaƙya ne wanda allah ya sa iyayensu yawancinsu marasa karfi wanda kuma suke da laruri a halittunsu ta bangarori daban-daban shine aka ga wuraren kwanciyarsu ɗin sai aka gani lallai akwai buƙatan a taimaka to ko za a iya cewa kamfanoni masu zaman kansu a jihar gombe sun fara amsa kiran gwamna ibrahim hassan dan kwambo kenan sai honorable umar barambu ya ce to To wa innan kam dai guda biyar a yanzu mun ga sun amsa kuma muna kira da saura su ma su yi haka din don in ba a Gombe State ba babu inda za ka ga mutum a bashi kwangila haka kawai kamfani ko kuma a bata fili ta je ta gina kamfaninta tana yin abubuwanta tana sayarwa wa jama'a a gari amma kuma ta share bakinta. honorable umar barambo sai dai a nasu kungiyoyin nakasassu a jihar sun kalubalanci sauran kamfanoni da ma 'yan siyasa da su tallafa wa gwamnatin jihar gombe wurin inganta rayuwar nakasassu kamar yadda shugaban kungiyar umar s goro ya shaida mini gaskiya wannan makaranta lokacin da ka wannan tallafin makarantar tana cikin wani hali an ɗauke makarantar nan mun daidai muna kuka aka ɗauke makarantar na aka kai ta daho kuma yaran mu nakasassu ba za su fito daga kayuka a ce sun zo an dauke makarantar su an kai su bayan gari ba muna kuka muna kuka Allah ya karbi kukan mu yanzu an ce ba za a ɗage makarantar ba saboda haka wannan mu ya faranta mana zuciya mun ji daɗi amma muna kira ga yan majalis da na tarayya da sanatoci duk wanda ya san shi wakili ne a Gombe State muna sa idanu mu gani me suke wani kasassun jihar Gombe don su ma suna da aiki a matsayin su na jihar Gombe kamfanoni da suke jihar Gombe akwai wanda ake ba su kungiloli a jihar Gombe ba su abin da ya dace ce wa sauran al'umma muna kira ga wurin su za mu bi kowa duk wanda aka bashi kwangila wa mutane kaza me kawo wanda kasa sun jihar Gombe su ma yaya ne ga hali da Allah ya je su ba mu so suna bara kan titi muna so mu kawar da baran nan Umar S Goro shugaban kungiyar nakasassu a jihar Gombe bayanai dai daga makarantan na nuni da cewa baya ga uwar gidan gwamnan jihar Gombe Hajiya Adama dan Kombo makarantar bata taba samun tallafi daga 'yan siyasa ba duk da mummunan yanayin da makarantan ke ciki ciki. Sa'adatu Muhammad Fawo, muryar Amurka daga Gombe a Najeriya.